daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. مُحْتَمَلٍ صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaiɗanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar 00983 506 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama masu saurare Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa kenan birnin Tehran. Muhammad Aminu Ibrahim kewa ke muku sallama kuma zikanta da ko a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauke da su. Da farko dai, kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan sai mu kawo muku sharhin bayan labaru. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shi ne ko kun san wanda Abdullahi Sado ka ya shirya kuma zai gabatar, inda ya kawo muku bayanai game da mai suka faru a cikin tarihi a rana mai kamar irin ta yau. Daga nan kuwa sai mu kawo muku shirin na duniyar mu a yau inda yake kawo muku bayanai game da abubuwan da suka faru a cikin duniya baki ɗaya. Daga ƙarshe kuwa mu kawo muku shirin na wato kiɗe-kiɗen Iraniyawa inda za mu kawo muku kiɗe-kiɗe da muka saba kawo muku a kowane lokaci. Da fatan za a gyara zama kuma za a ji daɗin shirin. yanzu kuma lokaci ya sai a saurari cikakkun labaran duniya. To madalla ga labaran duniya farko muhimman kaninsu. su. mataimakin ministan harkokin wajen kasar saudiya ya gana da ministan harkokin wajen kasar iran shugaban kasar venezuela ya riga da amurka game da kokarin take yi na karbe ikon kula da rijiyoyin mai na kasar zanga-zanga ta barke a isra'ila yayin da netanyahu ke neman afuwa kan batun cin hanci da rashawa yanzu kuma ga cikakkun labaran. Mataimakin ministan harkokin wajen kasar Saudiya ya gana da ministan harkokin wajen kasar Iran a wani bangare na hulɗar diflomasiya tsakanin Iran da Saudiya. Mataimakin ministan harkokin wajen kasar Saudi Arabia Sa'ud bin Muhammad Al-Sati ya gana da ministan harkokin wajen kasar Iran Abbas Arakci a nan birnin Tehran inda suka tattauna kan batutuwa da suka shafi alaƙoƙin da ke tsakanin su da kuma ci gaban yankin. Ganawar wani bangare ne na kokarin da ƙasashen biyu ke yi na kara ƙarfa da dangantaka da ke tsakanin su da kuma ci gaba da tattaunawa kan batutuwa masu tsauri. Saudiya da Iran sun kara fifita hulɗar diflomasiyya domin shawo kan rikicin da ake ciki a yankin da kuma samar da damammaki na yin aiki tare. ganawar tasu ta zo ne a lokacin da ake cikin mawuyacin hali a yankin da suka da yankin falasinu labanan da kuma ƙasar siriya dukkan ƙasashen suna taka muhimmiyar rawa a al'amura da suka shafi yankin tattaunawa ta kai tsaye ita ce mafita na rage matsori da kuma bayyana damuwarsu a nasa bangaren sa'ud bin muhammad sati mataimakin sanakin wajen ƙasar saudiya ya jaddada muhimmancin ƙara ƙarfa dangantaka da kuma yin aiki tare domin fuskantar ƙalubalen tsaro da yankin ke ciki. Shugaban ƙasar Venezuela ya gargaɗi Amurka game da ƙoƙarin da take yi na karɓe ikon kula da rijiyoyin mai na ƙasar. Nicolas Maduro, shugaban ƙasar Venezuela, ya yi tur da barazanar da Washington ke tananatawa nanatawa na amfani da ƙarfin soji kan Caracas. kuma ya yi gargaɗi game da shirin amurka na kwace ihun kula da rijiyoyin mai na ƙasar ta hanyar amfani da ƙarfin soja Maduro ya yi wannan bayanin ne a cikin wata wasiƙa da ya aike wa sakataren janar ɗin hukumar ko kuma ƙungiyar kula da haƙo mai na duniya wato eh, opec ƙasar venezuela a hukumance ta bayyana hukumar cewa gwamnatin amurka tana son kwace kula da rijiyoyin manta mafi girma a duniya ta hanyar yin amfani da ƙarfin soji a kanta da mutane da sauran hukumomin ƙasar. Haka zalika ya faɗi a cikin wasiƙar cewa zai ci gaba da tsayawa ƙyan wajen kare arzikin makamashi da ƙasar ke da shi, kuma ba zai miƙa wuya ga duk wata barazana ko kuma ɓata suna ba. Wannan wasiƙa ta zo ne bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazana a ranar Asabar cewa za a rufe dukkan sararin samaniyar ƙasar ta venezuela zanga-zanga ta ɓarke a isra'ila yayin da netanyahu ke neman afuwa kan batun cin hanci da rashawa firaministan haramtashar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu ya buƙaci wato yafiyar shugaban ƙasa game da shari'ar da ake aka daɗe ana yi kan zargin da ake masa na cin hanci da rashawa da mutane da sauran 'yan siyasa ke Allah da da shi masu zanga-zanga sun mamaye gidan shugaban gwamnatin isra'ila isaac herzog inda suka yi ta tur da wannan mataki kuma suka bayyana shi a matsayin wanda ya keta doka Netanyahu mai shekaru 76 da haihuwa ya nemi afuwar shugaba Herzog a hukumance yana ƙoƙarin tserewa daga gidan tsakaso idan aka yanke masa hukunci shekaru da yawa kenan Netanyahu yake neman afuwa kamar yadda a dokokin wato Isra'ila suka buƙaci ya amince da laifukansa. Manyan 'yan adawa sun haɗe kansu waje guda na neman shugaban ƙasar ya yi watsi da buƙatarsa, sai dai idan Netanyahu ya cika sharaɗa guda biyu masu tsauri, wato ya amince da laifukan da ya aikata kuma ya fice daga harkokin siyasa na har abada. To masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Ministan haɗin wato ministan harkokin wajen ƙasar Turkiyya ya isa birnin Tehran kuma ya gana da takwaransa na ƙasar Iran. Rotanni sun bayyana cewa ministan harkokin wajen ƙasar Turkiyya ya iso birnin Tehran a jiya Lahadi. kuma ya samu kyakkyawar tarba daga takwaransa na ƙasar Iran Abbas Arakci. Ziyarar tasa ana sa ran za ta ƙara fa'a dangantaka daga tsakanin ƙasashen biyu, ganin cewa dukan ƙasashen biyu suna taka rawa a batutuwan da suka shafi yankin da kuma duniya baki ɗaya. Bugu da ƙari bayan gamawarsa kuma bayan ganawarsa da Arakci da musayar ra'ayoyi kan batutuwa daban-daban. zai gana da sauran manyan jami'an gwamnatin ƙasar da ake sa ran za su tattauna kan alaƙa da ke tsakaninsu da kuma irin ci gaban da aka samu a yankin da dai sauran batutuwa na ƙasa da ƙasa. A nasa ɓangaren shugaban ƙasar Iran Mas'ud Pezeshkian a lokacin ganawarsa da Hakan Fidan, ministan harkokin wajen ƙasar Turkiyya, ya jaddada game da muhimmancin haɗin kan ƙasashen musulmi cikin gaggawa. Ya ce, ya kamata ƙasashen musulmi su rika duba yanayin da 'yan uwansu suke ciki kuma a nisanci tsatsauran al'amura a da lokacin da suke fuskantar matsin lamba da ƙasashen waje. To da ƙarshe za ku ji cewa Isra'ila ta kashe mutane goma sha uku ta da jikkata wasu guda ashirin da hudu a hannun da ta kai a birnin Janin na Abba Jin na ƙasar Siriya. a ci gaba da kai hare-hare da isra'ila ke yi ta kai hari a garin bet jane da ke gefen garin damascus kuma ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha uku da kuma jikata wasu ashirin da hudu wannan yana nuna irin halin zulumi da ake ciki a yankin Har na isra'ila a yankin na Bet-Jinn beijing yana nuna halin da ake ciki ne game da hare-haren da isra'ila ke ci gaba da kaiwa a ƙasar siriya kuma yake ci gaba da ɗaukar rayukan fararen hula sai yana fuskantar martani mai tsanani daga mutanen gari. Tun bayan da aka da gwamnatin Bashar Assad, Isra'ila take ci gaba da kai hare-hare kan barikokin soji da wuraren fararen hula, in ta dukkan muhimman kayayyakin soji na ƙasar ta Siriya. Sojin Isra'ila sun shiga yankin kuma sun kama mutane guda uku, kafin daga bisani su fice daga yankin da kuma daga cikin mazauna wato da dama daga cikin mazauna garin na tserewa zuwa wasu yankunan makwabta don neman mafaka da kuma tsira da rayukansu. To ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan kuwa saurara daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama domin a saurari shirin nan na sharhin bayan labaru. madalla yanzu kuma lokaci ya za a gyara zama domin a saurari shiri na gaba. bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka sharhin bayan labarunmu zai magana dangane da shirin hamji kasar isra'ila da kasashen yamma na rarraba kasar siriya wanda ni tahir amin zan karanta tun lokacin da 'yan ta'adda masu samun goyon bayan kasashen yamma suka kwace iko da kasar syria shekarar da ta gabata wato ta 2024 masana sun bayyana cewa manufar kasashen yamma da kuma hamci kasar isra'ila da har ila yau da kuma kasashe da suke goyon bayan su a yankin ita ce rarraba kasar syria zuwa kananan kasashe wanda ba za su sami ƙarfin tunkarar hamci kasar isra'ila ba kamfanin dillancin labaran paris today na kasar iran ya bayyana cewa abubuwan da suke faruwa a ƙasar syria a halin yanzu a baya-bayan nan a kuma yankuna daban-daban na ƙasar alamu ne na rarraba ƙasar zuwa kananan kasashe labarin ya kara da cewa soye-soyen na al'amuran tsaro a yankuna daban-daban na ƙasar syria tare da kiraye-kiraye na a kafa tsarin federaliyya wato 'yancin yankuna daga gwamnatin tsakiya hanya ce ta rarraba ƙasar ta syria bisa rahotannin da suke fitowa daga yankuna daban-daban na ƙasar ta syria da kuma masu nazarin al'amura a ƙasar ta syria sun bayyana cewa ƙasar syria ta shiga wani irin yanayi na rarrabar ƙasar saboda gwamnatin rikon kwarya ta kasar wato hay'atul tahrir sham ƙarƙashin jagoranci abu muhammad julani ba za ta iya tafiyar da kasar a halin da ake ciki yanzu ba masana suna ganin zanga-zanga da ake gudanarwa a larduran bakin ruwan teku mediterranean a ƙasar ta syria inda mabiya masabar alawiyawa suka fi yawa abin ban tsoro ne kan makoma ƙasar ta Siriya. rahotannin sun bayyana cewa a hali yanzu an fara kafa kungiyoyi masu kira zuwa ga wariya da kuma raba ƙasar ta siriya ko kuma kafa tsarin gwamnatin tsakiya wacce ba ruwanta da hukumomin jihohi a birnin homus na tsakiyar ƙasar an fara wannan kiran kuma sheikh gazal gazal shugaban masabar alawiyawa ya fito fili ya bayyana buƙatar 'yancin yankin alawiyawa daga gwamnatin tsakiyar ƙasar saboda ya tabbatar da cewa a fili yake gwamnatin julani ba za ta taɓa yi wa alawiyawa adalci ba alawiyawa dai sun buƙaci a kafa gwamnati ta mutanen yankin bakin ruwa in ya so tsarin ya zama ta federaliya amma wace rawa ce kasashen yankin gabas ta tsakiya ko yankin yammacin asiya suke takawa don tabbatar da rarrabar yankuna a ƙasar syria dangane da wannan gwamnatin netanyahu ta, ta haramta ƙasar isra'ila ta ƙara yawan sojojinta a kudancin ƙasar ta syria don sanya ido da kuma tabbatar da cewa muradunsu a kan ƙasar syria sun tabbata sannan ya tabbata cewa sojojin hamshe kasar isra'ila suna ƙara shiga yankunan kwanaitara na kudancin ƙasar ta siriya da kuma ƙoƙarin mamaye wurare masu muhimmanci musamman wuraren da suke da arziki a yankunan kudancin ƙasar a lardin suwaida ga misali na kudancin ƙasar ta siriya ana jin muryoyi masu kira zuwa ga kafa gwamnatin federaliya a ƙasar ta siriya kuma harkokin da ake yi a wannan yankin suna tafiya ne ƙarƙashin kula na Sheikh Hikmat al-Hijri shugaban masabar Durus da ke yankin na Suwaida. Rikici a yankin ko lardin Suwaida na ƙasar ta Siriya ya kankama ne tun bayan faduwar gwamnatin Bashar al-Assad inda ya kai ga dubban mutane ya zuwa yanzu sun rasa rayukansu ko kuma sun ɓace saboda shishikin da sojoji hamshin kasar isra'ila suke yi zuwa cikin yankin na suwaida rikicin na yankin suwaida kuma na mabiya masabar duros da gwamnatin tsakiyar kasar ya kai ga gwamnatin tsakiya wato ta hayata tahariri sham ta fara aika wasu saƙonni a ɓoye a fakaice na amincewa da ƙwarya-ƙwarya 'yancin kai na yankin na soida daga ƙasar ta siriya a wannan yankin wanda mabiya masabar duros suka fi rinjaye saɓani a tsakaninsu da gwamnatin tsakiya yana ƙaruwa ne a kowace rana tun bayan kifar da gwamnatin shugaba bashar al-assad wannan barazanar da ta shafi dukkanin larduna da kuma jihohin ƙasar ta siriya masana suna cewa idan halin da ake ciki a ƙasar siriya ya ci gaba to kuwa hakan zai ba wa hamci kasar isra'ila damar kutsawa a cikin dukkanin yankunan kasar ta siriya kama daga kudancin ƙasar har zuwa yankunan arewacin ƙasar kusa da ƙasashen turkiya da kuma iraki sannan zai ba wa kungiyoyin 'yan ta'adda damar shiga cikin gwamnatocin da za a kafa a cikin wa'annan yankuna masana suna ganin abubuwan da suke faruwa a ƙasar Siriya a halin yanzu yana nuni da cewa makomar ƙasar ita ce yaƙe-yaƙe a tsakanin ƙabilu mazhabobi da kuma ƙungiyoyi daban-daban da aka kafa a ƙasar wanda hakan zai ƙara rashin zaman lafiya a ƙasar sannan ya bawa hamshe ƙasar isra'ila damar cin karenta ba babbaka a cikin ƙasar ta siriya da kuma ƙasashen yankin asiya ta kudu masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Litinin ɗaya ga watan Disamban shekara ta biyar wanda ya daidai da goma ga watan Jumada sani na shekara ta da da hudu arba'in bakwai hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru 200 da suka gabata a rana irin ta yau wato ɗaya ga watan Disamban shekara ta biyar. gamayyar kasashen turai wadda ake kira da tarayya mai tsarki ta rushe sakamakon ficewar rasha an kafa wannan tarayya ne tsakanin sarakunan rasha da kuma austria a cikin shekara ta 1815 tare da kafa babbar majalisa a birnin vienna fadar mulkin kasar austria babbar manufar tarayyar da ita ce haɗa karfi da karfe a tsakanin kasashe masu bin addinin kirsa ta yadda za su rika magana da yawu ɗaya sannan kuma su rika mu'amala da dukkanin kasashen duniya bisa koyarwa irin ta addinin kirista kan haka ne ma suka kira tarayyar da suna tarayya mai tsarki jim kaɗan bayan kafa wannan tarayya ƙasashen turai suka yi ta rattaba hannu a cikinta domin shiga da kuma zama mambobi na wannan tarayya amma rage bisani an yi ta fuskantar matsaloli tare da al'ummomi na wasu daga cikin ƙasashen da suke cikin wannan yarjejeniya inda har aka yi ta samun wasu suna neman ɓallewa domin kafa ƙasarsu wadda bata gino akan yin ma'amala ta siyasa a kan tsari na addinin kiristanci ba daga ƙarshe dai rasha ta fice daga wannan tarayya wanda hakan ya zama sanadiyar rushewarta masu saurare ko kun san cewa yau ce ranar 1 ga watan disamba ranar da ake kira da ranar aids ta duniya aids dai cuta ce wadda take ci gaba da yaduwa wannan cuta dai ta samo asali ne sakamakon yawaitar kwayoyin cuta da ake kira hiv wanda ke haifar da babbar illa ga tsarin garkuwar jikin dan adam wanda yake da alaka da cututtukan da ake kira opportunistic sannan kuma ci gaba da yaɗuwar waɗannan cututtuka a cikin jikin ɗan adam yana haifar da mutuwarsa a cikin shekara ta 1981 an ba da rahotanni dangane da wasu nau'o'i na ƙwayoyin cuta waɗanda suke da ƙarfin gaske wanda hakan yake da alaƙa da matsaloli da suka shafi garkuwar jiki baya ga kuma an iya gano cewa masu alwaɗi a birnin new york na ƙasar amurka su ne waɗanda suka fi yaɗa wannan cuta baya ga kuma kamuwa da wannan cuta yana da sauƙi matuƙa ga waɗanda suke da matsala ta huhu sannan kuma ba kasafai akan samu irin wannan matsala a yankunan da ke da ƙarancin irin wannan mu'amala da ake yi a tsakanin maza a birnin new york ba an samu wasu yankuna na ƙasar amurka da suke da ƙarancin cutar kamar yankin california a wancan lokaci ko da yake ba a tantance musabbabin bullar waɗannan cututtuka ba har sai lokacin da aka gudanar da babban bincike amma ana kiran waɗannan abubuwa guda biyu a likitance a matsayin farkon cutar kanjamau a cikin shekara guda wannan cuta ta yadu sosai har inda ta kai ga an sanya mata suna aids a shekara ta 1982 tun shekara ta 1988 domin inganta wayar da kan jama'a akan wannan batu ilimi da kuma yaƙi da nuna wariya ranar 1 ga watan disamba na kowace shekara ta zama ranar da aka keɓe a matsayin ranar yaƙi da cutar kanjamau ta duniya kuma a kowace shekara ana ɗaukar taken wannan rana aids al'amari ne na kiwon lafiya wanda ya shafi yanayin zamantakewa da al'adu har ma da tattalin arziki matuƙa shekarar ta 1996 majalisar ɗinkin duniya ta ɗauki cutar kanjamau ba wai kawai a matsayin matsala ta lafiya ba har ma a matsayin matsala ta ci gaban bil'adama fiye da kashi 90 cikin 100 na lokuta suna da alaƙa masu saurare kun san cewa a kalandar gregorian ana kira ranar 1 ga watan disamba a matsayin ranar ƙasa a romania a zamanin da ana ɗaukar romania a matsayin wani bangare na daular romawa duk wadda cewa dai a baya-baya wasu al'ummomi sun mamaye wani yanki na romania sannan kuma mutanen wannan ƙasa yayin da suke cikin kiyaye harshen su na romawa suna ɗaukar kansu a matsayin zuriya ta asalin roman shi yasa suka zaɓi sunan romania ƙasar su bayan samun yancin kai jamhuriyar romania wadda take da faɗin ƙasa kilomita murabba'i bakwai. tana cikin yankunan kudu maso gabacin nahiyar turai sannan kuma tana makwabtaka da kasashen bulgaria hungary ukraine da kuma serbia romania ta samu yancin kai a shekara ta 1878 sannan kuma ranar yancin kai ita ce 13 ga watan yuli hakanan kuma a lokacin yakin duniya na biyu sojin tarayyar soviet sun shiga cikin romania sun kori sojin jamus daga kasar sannan kuma wannan rana ana kiranta da ranar yancin romania masu saurari ko kun san cewa shekaru 28 da suka gabata a rana irin ta yau Allah yau babban malamin addinin musulunci a kasar Iran Ayatollah Mirza Jawad Sultan Tabrizi Rasuwa ya rasu yana da shekaru 96 a duniya an haife shi a garin Tabriz wanda yake cikin yankunan kasar Iran sannan kuma mahaifansa suna da ilimi sun shahara a bangaren ilimin fikiyo da usul ya yi karatu na sharafage a gaban mahaifinsa a birnin Tabriz bayan kammala karatun sharafage. ya nufi birnin najab na kasar iraki inda a can ma ya karatu a gaban manyan malamai na addini daga bisani kuma ya wuce makka bayan nan ya wuce birnin madina daga baya kuma ya koma birnin beirut bayan tsawon lokaci yana karatu tare da malamai a birnin beirut ya kuma koma birnin damascus daga can kuma ya wuce zuwa birnin istanbul inda a can ma ya ci gaba da gudanar da karatutukansa da bincike-bincike da kuma nazari akan ilmomi daban-daban na addinin musulunci bai ga littafai da dama da ya rubuta a bangare daban-daban na addini ya yi wasu rubuce-rubuce a bangare daban-daban da suka shafi zamantakewa sannan kuma ya rubuta manyan littafai a bangaren ilimin fikihu da usul da kuma adabi na harsunan larabci da farisanci mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka. Barkan kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da har kullum da yakan yi dubi ne akan wasu daga cikin mahimman lamura da suke wakana a mataki na kasa da kasa da kuma yin bita a su inda shirin na yau da dar Allah zai dubi ne game da cikar shekara guda da dakatar da yaki a hukumance a kasar Labanan tsakanin gwamnatin Yahudan Sahiyuniya da kuma dakarun gwagwarmaya na ƙasar. bayan da aka can mai yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta duk da cari bangaren yahudawan ba su yi aiki da wannan yarjejeniya ba har inda yau take wannan da shine abin da shirin zai dubi akan sa da yardar Allah da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. a daidai lokacin da aka cika shekara guda cif da dakatar da yaƙi a ƙasar labanan bayan can mai yarjejeniya ta dakatar da buɗe wuta tsakanin ɓangaren gwagwarmaya da kuma yahudawan sahiyoniya babban sakataren ƙungiyar hezbollah shak na'im kasim ya bayyana cewa tabbas tsagaita buɗe wuta da dakatar da yaƙi da aka yi wanda ya cika shekara guda a ƙasar labanan ɗin yana matsayin rana ta nasara ga masu gwagwarmaya a ƙasar da kuma ɓangarori na al'umma da ma sauran masu lamiri na duniya ya bayyana cewa wannan nasara ce domin kuwa tabbas sun hana abokan gaba cimma burinsu musamman ma dai wajen yunkurinsu na karya gwagwarmaya ta al'ummar ƙasar labana ya bani cewa an cimma yarjejeniya ne saboda mun dage akan cewa tabbas ba za mu taɓa miƙa wuya ba sannan kuma za mu ci gaba da gudanar da ayyukanmu na taimaka ma 'yan uwanmu da ake zalunta wannan ya sanya alatilas bangaren masu shishigi sun nemi a dakatar da buɗe wuta da kansu ya bayyana cewa imanin imaninmu shine samun zaman lafiya da kuma fahimtar juna a tsakanin dukkanin al'ummomi abu ne wanda yake da matukar muhimmanci amma ba za mu taɓa amincewa da zalunci ko kuma miƙa waya ga zalunci ba ya bayyana cewa muna gwagwarmaya ne domin kare mu da al'ummanmu muna masu imani da addininmu da kuma tabbatar da cewa mun rayu a cikin yanci a lokacin jawabin nasa shek na'im kasim ya da cewa yakin ulul ba'as wani karo ne da aka gwabza a tsakanin runduna da take dauke da imani da sadaukarwa da kuma bangaren da ya yi imani da zalunci da mamaya da kuma cin zarafin dan adam ya bayyana cewa wanda suke da nasara har kullum su ne masu gaskiya waɗanda suke da ƙarfin zuciya da jarunta da kuma tsayin daka da ƙwarin gwiwa da kuma imanin samun nasara daga allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa wannan farmaki da kuma karan batta da aka yi a tsakanin dakarun gwagwarmaya da kuma makiya yahudawan sayuniya wannan ya tabbatar da cewa masu imani da suke tafiya a kan tafarkin gaskiya har kullum su ne suke tare da taimakon allah ya ce nasara ita ce aiwatar da abin da mutum ya yi imani da shi ko da ya cimma hakan ko kuma ya rasa da abin da yake da shi ba tare da ya miƙa wuya ba ya ce hari ne wanda ya shafi kowa a ƙasar ta labanan babu wanda ya tsira ko da kuwa isra'ila ta keɓance wasu ɓangarori kawai wanda akan su take kai waɗannan harhari ya ce ɓangaren kudancin labanan ko kuma ɓangaren kudancin birnin beirut wanda a nan ne magoya bayan masu gwagwarmaya suke wannan ba yana nufin cewa isra'ila tana kallon ɓangaren da ke gwagwarmaya ne kawai a matsayin ɓangaren da take adawa da shi ba a'a tana son ta mame ƙasar labanan ne da kuma tilasta al'ummar ƙasar baki ɗaya su miƙa wuya ga bugaken manufofinta babban sakataren ƙungiyar ta hezbollah ya ce gwamnatin ƙasar labanan ita ce take da alhakin tabbatar da tsaro a dukkanin faɗin kasar labanan da kuma baiwa a ƙasar kariya ya ce to amma tunda yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta ta ayyana cewa dole ne a dakatar da yaƙi kowane ɓangare ya mai da dukobinsa a cikin kube wannan ya sa dakarun gwagwarmaya sun dakatar da yaƙi kuma suna aiwatar da dukkanin abubuwan da wannan yarjejeniya ta kunsa duk da cewa dai ɗaya bangaren bai yi hakan ba wani kuma haƙƙi ne na masu shiga tsakani da ita kanta gwamnatin ƙasar labanan su tabbatar da cewa an aiwatar da wannan yarjejeniya ɗari bisa ɗari kamar yadda aka amince da ita shek na'im kasim ya ci gaba da cewa haƙƙin gwamnati ne ta nuna wa abokan gaba cewa ita ke kare ƙasa bai kamata a gaggazawa daga bangaren gwamnatin da ke jagorantar ƙasa ba gwamnati ce ya kamata ta nuna wa dukkanin bangarori yadda za su kare ƙasarsu da kuma 'yantar da mutanensu kuma tabbatar da cewa sun hana abokan gaba cimma manufofinsu na mamaye a kan kasarsu sannan kuma ya tabbatar da cewa babban alhakin hakan cokaf ya dogara ne akan gwamnati wadda har yanzu bata iya 'yantar da mutane ko kuma kare ƙasar labanan ba wanda ya bayyana cewa wannan shine babban ginshikin abin da ya haifar da gwagwarmaya ta al'umma wanda kuma duk lokacin da gwamnati ta sabke nauyinta to kuwa masu gwagwarmaya za su dawo baki ɗaya su tsaya bayan gwamnati domin kare ƙasa a cikin wannan batu shek na'im kasim ya yi ishara da cewa babban zaɓi wanda yake a gaban gwamnatin ƙasar labanin shine tabbatar da cewa ta yi amfani da dukkanin hanyoyi wajen ganin cewa an aiwatar da tsari da kuma yarjejeniya wadda ta kai ga dakatar da yakin wannan kuma ya haɗa da hanyoyi na siyasa da diplomasiya da kuma ɗaukar matakai waɗanda suka dace ta fuskoki daban-daban ya ci gaba da cewa muna gaya wa al'umma da kuma gwamnatin ƙasa cewa a shirye muke har kullum mu mara baya ga duk wani tsari na gwamnati sannan kuma mu tabbatar da cewa gwamnati ta sake nauyin da ya rataya a kanta ya kuma ƙara jaddada cewa umarnin da aka baiwa jami'ai shine su dawo da 'yancin kan ƙasa su kare al'ummar ƙasa da mutuncinta a kan wannan batu babban sakataren ƙungiyar ta hezbollah ya nuna cewa akwai sojoji a cikin ƙasar labanan waɗanda ba sa son isra'ila kuma ba shirye suke su miƙa kai a gare ta ba bori ya hau sannan kuma ya bayyana cewa wannan wani lamari ne wanda yake da alaka da imanin su da kuma tsayin dukan su da tunaninsu na neman yanci da rayuwa a cikin karama da mutunci ya ce aka san haka wasu daga cikin masu tunanin cewa za a iya mika kai ko kuma amincewa da sharɗa na makiya da kuma aiwatar da su akan al'ummar ƙasar labanan to kuwa wannan ya yi hannun riga da mahangar al'ummar kasar labanan wanda aksarin su suke goyon bayan gwagwarmayar kasar a lokacin jawabin nasa shek na'im kasim ya tabbatar da cewa makaman da suke hannun kungiyoyin gwagwarmaya su ne babban cikas ga isra'ila su ne kuma suka hana isra'ila cimma manufofinta na mame wannan ƙasa kamar yadda isra'ila har kullum babban shi shine ta mame kasar labanan ta mayar da kasar labanan wani ta ta ci gaba da yin amfani da hanyoyi na matsin lamba da kuma yin amfani da manyan kasashe masu tasiri domin ganin cewa sun tilasta labanan ta aiwatar da manufofinsu ta hanyar yin amfani da kasashe masu tasiri a kan gwamnatin kasar a siyasance ya kuma da cewa barazana ba za ta taɓa yin tasiri a kan ɓangaren gwagwarmaya ba sannan kuma isra'ila za ta yin amfani da makamai na yaƙi waɗanda take da su kuma goyon baya da take samu na soja da na siyasa da ma na kuɗaɗe daga manyan kasashen duniya domin aiwatar da wannan manufa to amma abin da yake wajibi ta sani shine ba za ta iya karya irada da kumaji da zuciya da sadaukarwa ta al'ummar kasar labanan ba ya ci gaba da cewa ma'auni shine yancin kanmu da kuma yancin al'ummanmu sannan kuma mika wuya rauni ne da wulakanci da gaskanci ya kara da cewa har kullum abokan ƙawancenmu mutane ne masu daraja masu ƙaunar mu masu ƙaunar iyalanmu masu ƙaunar al'ummanmu masu ƙaunar sojojinmu masu haɗa kai da mu domin tabbatar da cewa mun rayu a cikin 'yanci ba tare da mika kai da kuma rayuwa a ƙarƙashin ƙasƙanci ba sakatare janar na ƙungiyar hezbollah ya ce mafita ɗaya ita ce tabbatar da cewa an aiwatar da dokoki na ƙasa da ƙasa da kuma aiwatar da abin da yake shine ƙuduri na majalisar ɗinkin duniya wanda ya tabbatar da wajibcin dakatar da buɗe wuta da kuma aiwatar da yarjejeniya da aka cimmawa kan hakan sannan kuma ƙarar cewa ɗaukar duk wata matsaya wadda ta saba wa haka da kuma aiwatar da manufofi da umarni na wasu ƙasashen ketare masu tasiri to wannan ya yi hannun riga da matsaya ta majalisar ɗinkin duniya da kuma mahanga ta al'ummar ƙasar labanan baki ɗaya dangane da yanayin da ake ciki a ƙasar siriya kuwa babban sakataren ƙungiyar ta hezbollah ya ce abin da yake da matuƙar mahimmanci a sani shine cewa makiya al'ummar ƙasar labanan su ne makiya al'ummar ƙasar siriya da gwamnatin kasar siriya wadda take rike da madafin iko a halin yanzu ba shiga wani takun saka ta kuma yi sulhu da isra'ila da mika waya a gare ta to wannan ba yana nufin cewa isra'ila da makiya al'ummar kasar siriya za su zura musu ido ba dangane da shahadar babban kwamandan bangaren ayyukan soja na kungiyar hezbollah haisam ali tabatabai sheikh na'im kasim ya bayyana cewa shine gishiki na dukkanin ayyukan soji waɗanda aka gudanar a lokacin yakin da isra'ila ta kaddamar a kan al'ummar ƙasar labanan da kuma jagoranci da hikima da zuciyar yaƙi sannan kuma ya tabbatar wa duniya cewa har kullum rayuwarsa tana matsayin sadaukarwa ne ga al'ummar ƙasar labanan da kuma 'yancin wannan ƙasa kuma akan wannan tafarki ne ya rasa rayuwarsa ya shahada ya koma ga allah maɗaukakin sarki sheikh na'im kasim mai ƙara da cewa manufar isra'ila shine tabbatar da cewa ta kori dukkanin mutane da suke kan iyaka da kuma mayar da yankunan su zama wani bangare na cikin yankunan da ta mamaye ta haɗe su da yankunan falasɗinawa da take wa mulkin mallaka babban abin da yake a matsayin mafita a gare mu da ma dukkanin masu 'yanci a yankin shine zama a cikin shirin ko ta kwana da kuma fuskantar duk wani kumaji na 'yan mamaya da tabbatar da 'yanci da kuma kare kanmu dukkanin abin da muka mallaka gwargwadon iko. ya ce muna nan daram a cikin ƙasanmu muna nan kuma a filin daga ba za mu taɓa ja da baya ba kuma ba za mu taɓa miƙa makamanmu ga isra'ila ko amurka ba sannan kuma haɗin gwiwa na 'yan leƙen asirin amurka a cikin ƙasar labanan da ma ƙasashen larabawa ba za su taɓa yin tasiri a kan mu balantana ganin bayanmu kamar yadda isra'ila da amurka suke fata ba a wani bangare na jawabin nasa shak na'im kasim ya taɓo batun halin da ake ciki a yankin falasɗinu da isra'ila ta mamaye musamman a yankin zirin gaza inda har kullum isra'ila da ke ci gaba da aiwatar da harhari da kuma kisan kiyashi akan fararen hula mata da ƙananan yara da tsofi duk da yarjejeniyar dagatar da buɗe wuta wadda aka cimmawa a kwanakin baya inda ni cewa abubuwan da suke faruwa a yankin zirin gaza da ma sauran yankunan gabar yammacin kogin jordan na falastinawa da isra'il ta mamaye daidai yake da abin da isra'ilan take yi a ƙasar labana kuma wannan ya ƙara tabbatarwa duniya cewa isra'ila ba a shirye take ta aiwatar da kudurori na majalisar ɗinkin duniya ba bilhassali ma ita bata san wani abu ba illa amfani da ƙarfi wanda har kullum shine take yi domin tsorata duk wani bangare wanda yake tsayawa a gabanta wannan yana daga cikin abin takaici ta yadda wasu suke kallon cewa dole ne a miƙa wuya ga isra'ila domin kuwa ta mallaki abin da larabawa ba su mallaka ba da al'ummomin yankin gabas ta tsakiya ya ce tabbas wannan tunani ne mai rauni kuma tunani ne wanda yake kare zukata da kuma karya gwayoyi na masu yunkurin ganin sun samu 'yanci da kuma rayuwa a cikin karama ya ce al'ummar ƙasar labanan da masu gwagwarmaya ba za su taɓa zama inuwar masu wannan tunani ba kuma har kullum za su ci gaba da kasancewa a sahun gaba wajen tunkarar 'yan mamaya kamar da kuma ya ƙara jaddada matsayar ƙungiyar da kasancewa tare da al'ummar falastinu 100 bisa 100 da kuma ba su dukkanin irin gudunmuwa da goyon baya da suke bukata domin yin tsayin daka a gaban 'yan mamaya sannan kuma ya allah wadai da matsaya ta wasu kasashe da suke mara baya ga isra'ila musamman ma waɗanda suke sama mata makamai da kuɗaɗe da kuma ba ta goyon baya na siyasa da ba ta kariya ta shari'a da kuma tabbatar da cewa ta aiwatar da abin da take yi ba tare da wani bincike na shari'a ko kuma gurfanar da waɗanda suka aikata laifukan yaƙi daga jami'an gwamnatin isra'ila a gaban kotuna na hukunta manyan laifuka na duniya ba ya ce tabbas ɗaukar mataki na zama tsintsiya ɗaya a maɗaurin ki ɗaya a tsakanin dukkanin al'ummomin yankin da ma sauran al'ummomi masu yanci na duniya shine babban abin da zai ba su damar rayuwa a cikin yanci ko da kuwa hakan zai kai su ga yin babbar sadaukarwa. to jama'a masu saurari lokacin da muke da share suke mu dole anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon to amma kafin wani lokaci a mutun kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya 'yan iraniyawa jama'a saurare assalamu alaikum jama'a saurare assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma saksa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa Shiri yana shi sami kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa a cikin shirin namu muna gaito muku mawaƙa daban-daban da suka fice a nan ƙasar iran domin baje kolin su na irin waƙe-waƙen da suka yi da kuma su gabatar mana a cikin shirin namu. To a shirin namu ya yi tattaki ne kuma ya gaito muku Gulam Hussein Gafari wani wacce mawaƙi a nan ƙasar Iran inda shi ma zai baje tashi kolin domin jin irin tsarabar ta da mana da fatan masu su yara zama kuma za su jaɗin shirin. Ai saurari lafiya. آشنایی ای علای خورشید شهر آشنایی ای گرفته مشرق از تو روشنایی اگر اینجا نبودی کنج قربت اگر اینجا نبودی ای کنج قربت ای مرا میزد به طوفان جدایی محبوب من خدا جانم سلام ای یار من ای یاوری من ای ای سلام ای یار من ای یاوری من ای سلام ای تار پودی باوری من نسیمی ای خواهم از عطر نگاهت ای مگر بینا شود چشم تری من داد بیداده جامان از دریا ای چنان رودی ای که جامان از دریا ای به دنبال تو میگردم سر و پا وای الله که می جویم تو را صحرا به صحرا To kada a shafa masu saurare muna tare da Musin Gafari ne wani facen mawaƙi da ke nan ƙasar Iran kuma yanzu za mu sake gabatar da shi domin ci gaba daga inda ya tsaya. To saboda karancin lokaci ya zama wajibi in nan zamun shirin a nan da fatan masu amfana kuma sun ji daɗin wannan shiri. Sai a tarbi mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da sa ɗan shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shirya kamala ni madugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma za a iya ci bin shirye-shirye ma shafin yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta کردم آه لرزیدم به عینه تا نگاه کردم کشیدم آه لرزیدم به عینه تا نگاه کردم یک چیش مگزدن دیدم سفد موی سیاه کردم سفد موی سیاه کردم شدم بم پیرکم که پرچین و بوده بودک شدم بم پیرکم که پرچین و چرخ بودک به تیرو سفره پیری به آن رو به راه کردم به آن رو به راه کردم گفتم ضعیف و ناتوان جسم به دنیا عین کا کردم به دنیا عین کا کردم هزار افسوس نفهمیدم مهی که قدر او روزار هزار توش نفهمیدم مهی که قدر او روزا نمونده جز دگه حسرت از ای که اشتباه کردم از ای که اشتباه کردم خدا باید خودی بخشد نیه وقت و کم فرصت خدا باید خودی بخشد اگر کاری به تی دنیا مروی دل بخوا کردم مروی دل بخوا کردم کشیدم آهل دیدم به عینه تا نگاه کردم کشیدم آه و لرزیدم به عینه تا نگاه کردم به یک چشمک زدن دیدم سفد موی سیاه کردم سفد موی سیاه کردم سفد موی سیاه کردم lafiya.